Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. ‘Yan uwa a bidiyon mu na yau za mu bayani ne akan yadda za ka yi kaga duk wani chatin da budurwarka take yi da wani wanda baka yarda da wannan chat ɗin da suke ba ko kuma ɗanka ko kuma saurayinki. Insha Allah a cikin wannan bidiyo idan ka biyo mu har izuwa ƙarshe daki bayan daki za ka ga yadda za ka samu wannan chat ɗin ya je izuwa wayanka direct. amma kar ka manta idan yau ne farkon fara ziyarta ka wannan channel din ka je ƙasa ka danna min subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa sannan ka yi likin wannan bidiyo sannan ka yi share domin yan uwa su masu gani su amfana direct za ka karɓi ta kenan dama tun da dai wannan ka ce za ka iya karɓi ta ka ce ta arama waya ko ma waye ya dan ara ma wayar zuwa irin minti ɗaya haka zuwa biyu zaka dan yi wani abu da daga zarar ka karɓi wayar zaka tafi zuwa cikin WhatsApp misali a ce wannan ne WhatsApp din wannan ne WhatsApp din ta ko WhatsApp din sa dai ko ma waye zaka shiga zuwa cikin WhatsApp din direct bayan WhatsApp din ka ya buɗe WhatsApp din yana buɗewa zaka zo ka nemi wannan layukan guda uku na sama zaka danna a kansu bayan ka danna a kansu zaka zo ka nemi inda aka rubuta setting sai ka danna akan setting bayan ka danna akan setting zaka zo ka nemi inda aka rubuta chat ga chat sai ka danna akan chat bayan ka danna akan chat zaka je ka nemi inda aka rubuta chat history ga inda aka rubuta chat history a nan zaka danna akan shi bayan ka danna akan shi daga farko zaka ga an rubuta export chat zaka danna akan export chat to daga zarar shigo ka shigo export chat zai nuna ma zai nuna ma nambobin waya to sai ka je ka zaɓi wannan mutumin da kaga suna yawan chat da shi sai ka danna a kan shi misali za mu je mu nemo mutumin da haka suke suke dan yawan magana afwan to bara mu misali da wannan za mu misali da wannan bara mu danna a kan shi to za ka zo ka danna a kan shi bayan ka danna a kan shi zai nuna ma gashi nan za ka tura ne da media ko babu wannan media ko ba media zaka zaka tura da voice ne ko babu voice kawai sai ka in in zaka tura da media din da voice din sai ka tura idan ba voice ma zaka iya tura zamu tura mu dai ba voice without media zamu tura shi yanzu to direct zai baka zaɓuka zaka tura shi ne ta WhatsApp ko zaka tura ta Facebook ko zaka kai shi Telegram duk wani chat da yake transfer na abu zaka iya turawa a cikin shi ko ta Gmail ko kuma ta duk dai abu da kake so ka tura za ka iya turawa ta ciki to mu za mu tura shi ne ta whatsapp to daga zarar ka danna whatsapp ɗinka misali to sai ka je ka nemo number wayanka da kake so ka tura wannan whatsapp ɗin misali za mu tura number wayan mu gashi nan my number sai mu danna za mu zo mu danna akan number da za mu tura gashi nan direct daga nan gurin zai nuno ma dan aro sai ka danna akai dare bayan ka danna zai baka fuska kamar haka sai ka ƙara dannawa akai direct bayan ka danna gashi nan yanzu za ku ga ya tafi to bara mu je haka mu je mu buɗe muku chat ɗin a cikin ɗayan whatsapp din mu ku gani direct bayan ka dawo baya za ka yi free sai ka je ka misali bayan ka koma gida bayan ka buɗe data sai ka je ka shiga cikin whatsapp ka. za mu shiga izuwa cikin ɗayan whatsapp din namu waƙar tallace ta fito sabida abin namu na wannan ne app ne duka wasu kala ɗaya ne a kai yawwa direct bayan ya buɗe za mu zo mu je mu nemi whatsapp ɗinmu direct ga whatsapp ɗinmu a nan gurin za mu danna akan whatsapp ɗinmu za mu jira ɗayan whatsapp ɗin namu ya buɗe To, direct yanzu za ku ga ga namba nan an turo mana da WhatsApp chat. Gashi nan sai mu danna akan WhatsApp chat din Bayan mun danna akai gashi nan daga ƙasa za ku ga gashi nan ya zo akan kamar document sai ka danna sai ka sauke wannan chat ɗin. Daga zarar ka sauke wannan chat din sai ka danna akan shi. Bayan ka danna akan shi zai baka zaɓi na duk wasu abu wanda ake karatu a cikin su. sai ka zaɓa da wani kake suka buɗe za mu buɗe browser google chrome sai mu danna akan just once bayan mun danna direct gashi nan za ku ga ya buɗe mana fiska kamar haka gashi nan daga zara idan ka tsaya ka lura rubutu ne da wanda dole sai ka tsaya ka lura saboda akwai kwanan wata akwai wasu wannan shi wanda muka turo chat din sa sunan shi KB daga nan gurin za ku ga a rubuta KB show ya rubuto ya ne ya rubuto ya ne nan kuma daga ƙasa za ku ga an rubuta media omitted to dama mun ce muku idan ba da media muka turo ba to wannan kenan voice aka mai gashi nan za ku ga idan ku lura gashi nan chat din duka wasu chat da aka yi gashi nan za ku gan su a rubuce amma ta yadda zan muku ta yadda za ku fahimta kamar yadda na gaya muku gashi nan za ku ga ya rubuto ya ne nan kuma daga kasan nan gashi rubuta ranar 29 ga watan 6 kenan 2023 karfe biyu da rabi da minti ɗaya ya rubuto Yane. ya ruke bisho ya rubuto Yane. Ni kuma na wancan WhatsApp ɗina gashi nan za ku ga an rubuta ranar 26 ga watan ɗaya karfe biyu karfe biyu da hamsin da uku kenan na rubuto mai normal gashi nan an rubuta normal to duk wani chatin da mutum da zai dake wannan ba wani chatin hira muka yi da shi sosai ba shi yasa za ku ga babu wani chat da yawa sosai to idan ka yi hira da shi to duk in an yi hira da shi sosai za ka ga hirar rututu sai ka tsaya ka lura wajen karatun hira. za ka ga kowanne Ga shi nan kwanan wata ga abin da aka ce ga kwanan wata ga abin da aka faɗa wannan ita ce hanya mafi sauƙi da za ka bi ka samu chat na budurwarka ko na ɗanka ko kuma na wani wanda kake da buƙatar ka ga wannan hirin me suke kuma da wa suke wannan hirar to na gode kar ku manta da danna min subscribe a wannan channel ta mai albarka sannan kai shiya wannan bidiyon zuwa ga 'yan uwa domin su masu